Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa wani sabon shirin rayun ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da na Kumurtala Adamu. karo na takwas a tarihi lionel messi dan kasar argentina ya yi nasarar lashe kyauta mafi girma da ake baiwa wanda ya taka rawa a harkar kwallon kafa a duniya wato ballon d'or bangaren maza yayin da aitana bumati yan kasar spain ta lashe kyautar a bangaren mata wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a yau za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio Faransa International mai magana a Kongo Mamela Adamshi ɗan jihar da makaran a Jamfori Niger a Departement Dungure. Da farko ina muku fata alkairi To muna tayawa Lionel Messi murnan lashe wannan kyauta ta Ballon d'Or har so takwas. To gaskiya muna taya shi murna amma gaskiya cancanta ko karramawa to dai mu muna gani wannan karrama shine kawai aka yi duba da kokari da yayi a wasan kwallon kafa wanda aka yi a Qatar na kofin duniya kenan to gaskiya shi suka duba suka suka karrama shi amma gaskiya cancanta dai mu gaskiya a ganin mu dai Ellen halan shi ya cancanci wannan kyauta to muna taya shi murna tashi lafiya na gode da kongon Mamila Adamshi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yarfi labaran hausa don harko dai kaken wani magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a ulumma ma da ya bai yarfi mun ji mawinda kun gaba su a dan wasan gana na kwallon kafa na argentina ya lashe karo na takwas to ni dai ga ra'ayi wagga kyauta da aka bashi ba shi ba kai ne ba allah na bashi ba da ba haka nan kuma matasa a da shi ya zama kashe wando ba ku kanku yar ina gaishe ku sannan ku da kokari gaba da gaba ya koma baya kuna tare isa bakar tsohon mabarka a ulumma ya mai jamboriyar nijar. sashen hausa na radio france international sunana Yahaya Danno asare daga nan jihar Bauchi tare da mace direban keke Lago ƙaramar hukumar Darazau jihar Bauchi. Ta haƙiƙa a matsayin mu ba ma'abatan kallon wasan ƙwallon ƙafa to muna taya Lionel Messi murna bisa wannan nasara da ya samu ko ce kyauta a faɗin duniya. To hakika wannan wata babbar nasara ce ga ƙwallon ƙafa. da sauran da fatan kuma sauran 'yan ƙwallo zarata za su yi ƙoƙari wajen mai da yin sanya ƙaimi domin ganin su ma sun taka wannan tsauni ra'ayina kenan radio france international ya haya don azare tare da mace direban keke lagu ƙaramar hukumar dara zauna gode radio france assalamu alaikum radio faransa international suna na iliya mai shayi garkin daura hakikan wannan kyauta da karama da ya lashe messi to da wannan mata ita ma da aka bata kyauta ta wanda ta lashe kyautuka a cikin waga tafiya e gaskiya kaman da ne shi ma kaga lokacin da yake yayi shi ya taka kwallo sosai shi ma kuma Messi tunda wannan kishi gwaninta shi ta kai shi aka bashi wannan mukami kuma aka bashi wannan kyaututtuka sai dai mu yi ta kokari dai ya kasance magoya baya to inda ku yan kallo su ma su ga abin da yake da na gaba kan ganin zurfin ruwa kuma wannan kyauta ta yi wannan karama kuma ta yi saboda messi gaskiya shi ne ke da karfin taka kwallo kaf duniya yanzu to ina muku fatan alkhairi radio faransa na iliya mai shayi garkin daura ku ta lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mai sauraron ku Isha Umamuna maradi jamhuriyar Nijar. To lalle dai kan an yi na karama 'yan wasa da gwalazan duniya maza da mata eh, wanda ya ci sarki eh, Lionel Messi. To sai dai wani bi suna ɗan kitso da kwarkwata sabida shi lalle Messi ba shi da tsara sai kamar su Cristiano. Amma an sha bashi irin wannan kyautai a koma ana cece kuce. To bai kamata ba a matsayin shi mai wannan matsayin ya ci kyauta ana cece kuce. Kenan ya kamata a ce kamar yadda Ronaldo in ya ci ba a taɓa wata tantama ba shi ma haka ya kamata ya zama. Sabida haka sau da yawa dai sau da yawa ya ci irin wagga kyaututtuka wanda sai ana ganin kamar bai kamata ba to in bai kamata ba ya kamata dama a bar ba da wannan wannan daga turawa ne su suke tsara su da su da 'yan jarida in sun san su yi korafi ya kamata a ce su bar ba mutumin da abin da bai dace ba gare shi na gode mai sauraron ku isha mana isa daga maraɗi jamhuriyar nijar. sunana zaka sudan da zuma karamar tambar da ke jihar sokoto A to gaskiya babu abin da za ce dai, za ce wannan da farko dama mun san za a rina. Saboda Messi kowa sani dan kwallo ne na duniya, da duniya kuma take haskakawa, sannan kuma da yake haskakawa. Tauraruwa ta tana tashi kuma har yanzu tana ci gaba. Ko da yake 'yan adawa suna cewa wai wannan ana bashi ne kawai saboda wata karamawa ba da ya cancanta ba amma mun san mu wannan ba gaskiya bane saboda na farko dai ana amfani da kwazon da kake yi a lif din da kake wasa da kuma kwazon da kake yi ma kasaka to kowa ga abin da Messi yayi ya ɗauka ma ƙasa ta ƙwallon um, kohin duniya don hakan ga ko wannan kawai nan ɗaya Messi ya tsaya ya cancanci a bashi best player shine ɗan ƙwallon da kowane ƙwazo a duniya don hakan ga iyaka dai shi duk saurin da an ka samu kamar irin su Cristiano da sauransu da ba su kai banta ba wannan gaskiya Messi za a ce abin da ya taka rawar da ya taka shekarar da ta wuce ya yi kowane ɗan ƙwallo taka rawa in ka duba ma ga harkokin kwallon shi na lif lif ɗin da yake buga da kuma ƙasa ta yi don haka gari messi wannan ya cancanci a bashi ne saboda kokarin shi da kwazon shi shi yasa an ka bashi suna na zaki sauran na juma'a ƙarni kuma yi ta mulki gidan rediyon faransa mai albarka mai magana hassan albasari abuwa kuna angon fatima da ke nan cikin garin fitiskun jihar yoban tarayya najeriya muna gode sosai bisa karɓar ra'ayoyinmu da kuke yi to tabbas wannan ɗan kwallo ko kuma in ce tsohon ɗan kwallo wanda za a ga cewa kusan shekaru barkatai yana taka leda kuma kusan a cikin shekarun nan dai kusan duka nasarori yake samu to ni dai wannan abu da ya lashe ko kuma da ya lashe a karo na takwas za mu iya cewa wannan kamar ya cancanta da haka din duba da za a ga irin gwagwarmayan da yake ciki da kuma yanayin yadda yake taka ledodinsa za a ga gaskiya ni dai cancanta ce ba wai iya karramawa ba Eh dole da karramawa ɗin amma kuma cancantar dai ta ɗan rinjayi wannan abu dai za a ce na karramawa ɗin. Muna masa murna fatan kuma dukkanin 'yan kwallon mu da muke da su su ma za su ƙara zage dantse wajen buga ma kasashen su kwallo, yanayin yadda su ma za su samu wannan karramawa da kuma ita wannan abu na gasa ɗin. Na kwasa albasar ba fa gwan Fatima da ke nan cikin garin na Sashen Hausa Radio Faransa International Assalamu alaikum mai magana Ibrahim Metrida daga nan shahu karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa. Hakikanin gaskiya wannan kyauta da shi Messi ya ci ta gwarzon dan wasa na duniya ya cancance ta kuma an ba da ita a gurbin ta ganin cewar duk 'yan wasan da suke haskawa din kusan ba wanda ya cancanci wannan kyauta irinsa saboda haka muna masa muna muna masa farin ciki. ina so kuma na yi amfani da wannan dama na yi kira ga su kansu shugabannin kungiyoyin 'yan wasa namu na afirka da allah ya kawo mu lokacin da ya kamata su ƙara ƙaimi wajen ƙoƙarin da suke ganin cewar irin wannan kyaututtuka sun fara shigo mana afirka eh, sabida haka yana da kyau sosai da gaske ƙungiyoyin na afirka su masu matsa ƙaimi su ringa inganta ƙungiyoyinsu na wasa domin wannan kyautuka da ake cinyewa lokaci yayi da za a ce sun bar turai suna ɗan higowa afirka ko da jifa-jifa ne domin wa 'yan wasan mu gwiwa na gode radio faransa international da fatan za ku tashi Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Faransa sunana Aliyu Muhammad Esfilani Marada daga jihar Zamfara a Najeriya. Radio Faransa dangance da wannan nasara da Lionel Messi ya samu ta lashe wannan kyauta karo na takwas to gaskiya wannan ba abun mamaki ba ne duk da dai cewa ni ba ma'abucin wasa kwallon kafa ba ne amma dai gaskiya zan iya cewa ai Lionel Messi zan iya cewa jarumin dan kallon ne wanda duniya ma na alfahari da shi a duniyar wasanni to don haka ba za mu yi mamakin wannan nasara da ya samu ba kuma zancen karamawa babu wata karama da za mu iya cewa ita ce ta kai shi nan kawai dai za mu iya cewa cancanta ce saboda jarumin dan wasa ne duk da dai ni ba mu abucin wasan kwallon kafa ba ne amma dai gaskiya messi ai ya cancanta ya samu haka din to fatan mu dai allah ubangiji ya kara mana jagoranci a dukkanin lamuran mu kada a shafa na tare da sashen hausa na gidan radio france cikin shirin rayun ku masu sauraro Haka nan mai sauraro, kai ma za a iya damawa da kai ta hanya bayyana ra'ayinka ta shafin mu na Facebook ko ta mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba Assalamu alaikum Radio France mai magana Bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ninge a jihar Bauchi. To ko shakka babu wannan nasara da wannan gwarzon dan wasa ya samu ko wannan karramawa ta zama gwarzon dan kwallon kafa wadda ya fi kowa a duniya hakika ko kaɗan wannan bai zo mana da mamaki ba sannan a gefe guda ina taya shi murna da samun wannan kyauta da ya samu daga ƙarshe nake addu'ar allah ya sa nan gaba a sami wannan gwarzo a nashiyar mu ta afirka ko a ƙasa ta najeriya na gode radio france mai magana biliyamina agwarmaji daga garmar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa mai albarka mai magana Umar Fifa sabon garin kauran namu da jihar Zamfara. To da farko dai zanta shi Lionel Messi murnar lashe wannan kyauta ta karo na takwas. Sai dai hakika ba awa ilan halan adalci ba. Domin kuwa da an tashi adalci shi ilan halan na Manchester City wanda ya lashe zakarun nahiyar Turai sannan kuma tare da Premier kofin da fi kowane kofi na League a duniya daraja. A ce wannan yaro kuma shine zakara wanda ya fi kowa zuwa kwallo a raga a ce kuma an hana shi wannan kyauta hakika dai muna ganin ba a yi mashi adalci ba sai dai shi Messi muna taya shi murna kasancewa dan kwallon da ya fi kowa karɓa wannan kyauta amma muna kira ga ita hukumar kwallon kafa ta duniya ta duba mai yara matasa masu tasowa dan Allah a da tsofaffin nan haka ya isa ku tashi lafiya magana Umar Fifa sabon garin kauran nan da jihar Zamfara Assalamu alaikum wa rahmatullahi gidan radio faransa mai albarka mai magana ibrahim wani gaji daga maiduguri nigeria kamar yadda aka ba da gwarzon kwallon kafa a messi ya cancanta saboda shi shekaran da aka buga world cup za ka samu galibi an fi ba wanda ya je wannan gasan kuma wanda ya je ci karshe in ka kula galibi da an fi haka lokacin da aka ba kanabaru na yana madirima ba wani abu suka tabuka ba wannan cin wannan world cup din ne duk da dai a wasu lokuta ana canjawa amma na messi ya cancanta saboda shi halan fa ko kasan din bai samu ya cire su zuwa gasan world cup din ba saboda haka ba shi da aka ya cancanta kuma muna fatan nan gaba su halan din da su mbafe da sauransu wanda su bellingham wanda suke ƙasa yanzu a europe din insha ma Allahu a cikin su wani zai bayyana tunda wayancan su girma ya zo musu assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na gidan rediyon France kuna tare da Kabir Kwangila Flyover Zariya Kaduna State a tarayyar Najeriya. To ni yammacin Alhamis din nan na dangane da wannan maudu'i da kuka bada na lashe kyautan Balando da Messi ya karo na takwas. Eh ya taka rawan gani duk da cin kofin duniya ya jawo mashi karban wannan kyauta na balando da ya yi karo na takwas to shi da cristiano ronaldo a lahiyar turai sun taka rawan gani wajen lashe irin wayannan kyaututtukan duk da yanzu shi ya koma amurka da taka wasa cristiano ronaldo ya yi wajen saudiya da taka wasa to yanzu hakan zai ba wasu dama su masu su nuna irin tasu bajintar na lashe irin wayannan kyaututtukan magani kuma kamar yadda kuka yi magana gaskiya ba da kyaututtukan na akwai wayanda za mu ce kawai alfarma ne radio france ku tashi lafiya sashen hausa gidan rediyon france da albarka da magana da yaro daga Doso a jamhuriyar wala Wallahi gaskiya Lionel Messi ya cancanci yabo da kyauta saboda shi duk inda yake harkoki a wajen wasa shi duka bai ba maganar wasa yana yana da naci kwarai saboda duk abinda mutum ya kasance yana naci akan shi kuma dole ya yi nasara akan shi to shi Lionel Messi gaskiya ya kasance mutum ne mai naci wanda yake baya wasa ga dukkan abubuwan shi da ya sa gaba dukkan wasan da ya sa gaba akan shi baya wasa gare ta sauran yan kwallo sai suke wasu ba su da naci wasu da sauransu duk wani shaye-shaye wani mine ne shi na yake sa kana ganin ƙwaƙwalwarsu na season wani lokaci to mai magana da yaro daga doso a jamhuriyar niger rfi hausa na gori salam irfi hausa abdulkarim luluka da zaki mata mai to gaskiya muna taya shi murna kuma messi yana taka gagarumin rawa fannin kwallaye amma ya kamata messi da ronaldo ya kamata su yi ritaya tun yanzu ba sai lokaci ya ƙure musu ba ana so mutum ya yi ritaya tun yana cikin ƙurushiyar shi ana son shi su ba ƴan baya su ma su ɗan lallasa amma middin suna nan ba su yi abin da so ba su bar kowa ya abin da wallahi yarfi hausa ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio Faransa International mai magana Kongo Mamela Adamshi dan jihar da makaran a Jamfori Niger a Departement Dungure. Da farko ina muku fata alkhairi. To muna tayawa Lionel Messi murnan lashe wannan kyauta ta balandor har so takwas to gaskiya muna taya shi murna amma gaskiya cancanta ko karramawa to dai muna ganin wannan karrama shine kawai aka yi duba da kokari da ya yi a wasan kwallon kafa wanda aka yi a qatar na kofin duniya kenan to gaskiya shi suka duba suka suka karrama shi amma gaskiya cancanta dai mu gaskiya a ganin mu dai Ellen halin shi ya cancanci wannan kyauta to muna taya shi murna tashi lafiya na gode da kongon Mamila Adamshi Madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan namu mustapha dbc ya haɗa mana wannan shirin akan na'ura na murtala adamu da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam salam